ba a cewa na mudda wanda za a ce garin za a shafa a matukar janaba bata faru da shi ba wa zalika wannan maganar da aka yi malan yanzu ma iza a hala, idan shi mai shafa ya shigar fi ma cikin hufe guda biyu da jilai ya ƙahu ne ba da an ga ma bayan ya wanke su biyu wa in cikin alwala ya yi alwala kammalalla ya ƙare sai shigar da ƙahowarsa guda biyu ya zo ya yi sallah ya ƙare wani wakaci zai alwala to iya wanke gaɓuɓuwa nai ya yi shaha ga hufi ta hillu bihin sallah sallah tana halatta da wannan shafa don haka an yi mai rangwame da cewa sai ya cire ya waje kawai la fahaza hazan wannan shi ne ya za a hadasa in yi hadasi wa sawa a yi alwala masaha alaihi ma sai shi hadasa da su ko da yanzu daga baya ya zo ya yi hadasi bauni ko yi bi, ko ya yi gayadi ya taɓa ruwa to ya tozo zai alwala in ya yi alwala to sai ya shafa a kan hukumi wa illa in ko bai zamo kamar da mun ambata ba kamar ya yar masu amma ko da ya ɗaura hukumi biyu bai da tsarki ko kuma ya yi taimama sai yar masu ko kuma yana cikin tsarkin na ruwa bai kammala ba sai shiga da kafafu to dunan ba a sha ba wasu fasul maski sifa shaha ga hukun duk ga yadda aka shafa an ya ja'ala yadda hulyumna ya sanya hannunsa na dama min hukun hukun saman hukun min tsarafil asabi daga gehen yatsoki. wa buhu hannu lai al-yusra na hagu min tahti zalika na karkashin kufi hannun dama yana sama hannun hagu yana ƙasa daga can wato ya ɗauku shawar sun ya zaba sannan ya tahi biyadihi da hannunsa ila haddil ka'abai har zuwa iyakar wato idon sawu wanda ya yi daidai da wato idanun mabunkurar ƙafafu na magangamarsu misa za a shahu za a faruwa daga can wajen abin nan farta a doshe eh, da dudduge domin kada ya za akwai wani abu wanda a ƙafafi na ƙazamta ya ɗauke shekai ya can shi yadda an kai da dama dama na sama hagu na ƙasa to waka zalika ya fa'alu bil sura haka kuma zai aiwatawa da hagu wa yaj'alu da hulu sura yana sanya hannunsa na hagu min fawqa hasam min fawqa hasam hufi wal yumna dama min asfaliha ƙasa don haka yadda dama ta zama sama da kafar dama hagu ta zama ƙasa da kafar dama to haka dama ka zama ƙasa ga kafar hagu hagu ta zama sama ga kafar hagu wala yamsahu ala dini fi asal khuffi ko kuma fi asal khuffi wato shi ma su mai shafa to ba a yarda ba shi shafa wato ba a yarda shi shawa ba a kan laka ko lungu wanda a ƙasa ga hufinsa idan ya ko taɓo amma na laka to ba a yarda ya shawa ga hufi da wannan lakan ba au rautin ko kuma ya ko taro sun labatin dabba kashin dabba ya ko da hufi to ba a yarda ya shawa ba wannan yana ƙasa hufi hatta yuzilahu bi maskin aw ghasl sai ya ka kari ya karfi sannan ya sa kyalle ko wani abu ya shahi ko ya sa ruwa shi wanki to sannan shi shafa wannan shine ne abin da an kai magana wajen magana rausu na dabba ko kuma ɗiyo yumɓu amma wancan taro sun dabba da aka magana dabba wadda adda tsarkin kashinta nage raƙumi tunkiya akuya sharuwa amma badda wadda ba mai tsalkin kashinta ta ba na wakila an ce yabda'u yana farawa fi masu asili a cikin shafar ƙasa a ka'abai ga idan sau wato kenan aka sun wada muke magana ɗaya to an samu wannan ƙauni. a nan saboda kararan malamai daga cikin makabi su adda wannan maganganu bisa ga riwayo da an ka samu daga imamu na maliki a nan za a fara da wajen dudduge ila a sabi har zuwa ga gehen yatsu nisa za a yi haka li Allah ya sila ila a ƙin hufi don kai ya sadu ƙarshen hufinsa shai'un wani abu minan rutuba na daga abu wanda yake mai ɗanye ko kashin dabba ko kashin ɗan adam ko dai wani abu wanda yake ɗanye ma masa min hufi abin da yake shawanin daga hufinsa min alƙashabi na daga busasshen kashi wa ‘yan kare bi a filin inun amma in ya zama ƙasa ga hufi akwai yunɓu in mun ce yunɓu laka ko da ke laka tana da manci da yunɓu to wala yarkabu alaihi hatta wani? bai shaha ga hufi sai ya gudu shi domin in yi shaha da shi to kenan an samu ha'ili yanzu idan mutum to alwala in ya samu wani danko ya tuba tsakanin kafarsa da shahon ruwa alwala ta inganta ba ta inganta ba tattare da shi hufi shawarsa abinda a tilas sama ƙasa musahabi na za ka sai na ali da yake cewa lauka na dini bi ra'ayin la kana asallu fi aulad al-basni ala addini da ba da cancanta da shari'a aka yi ne ba da da ra'ayi aka yi to da ƙasar hufi ya cancanta a shafai daga sama sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaurara ga sama bisa ƙasa Allah ya gane da mu wannan shine magana akan wufi kun ga shi mai risala bai tsaya waɗin sharuɗa kaza da abubuwa kaza da ni kaza yana gwada maka littafi ne wanda an ka tsara daga farko an kwaɗa mawar za ka aiki sai babu da takwas babun fi auqatis salati wa asma'iha wannan babu ya zo shi mana bayanin sanin waƙutar sallah da kuma sunayenta ya kamata masallaci ya san sunan sallar da yake sallata bai kamata ya domin ba don haka a sanin wakacin sallah ga baligi faru ainihin wanda zan bai iya gane wakacin sallah to sai zan mukallibi amma salatu subhi amma sallar subahin wa hiya salatul wusda ita ce sallar tsakiya amma gunwa inda ahalin madinati gun mutanen madina don haka sallah ta tsakiya gun mutanen madina sallar asuba in baka santa ba wani salatu fajr ita sallar keto alhiji don haka ita sallar asuba sunayenta suna da yawa malamai sun ce sunaye hudu gare ta ana ce mata subahi ana ce mata salatul wusta ana ce mata sallar fajr ana ce mata sallar galati don haka ashe yawan suna ga abu yana gwani bisa ga ɗaukaka abin nan da ake ambata sallar asuba ita ce sallar tsakiya gun mutanen madina domin sun ce zakuwa na sallallahu da salama madina ya ce fara musu fa awwal amma farkon wakkatin sallah ta asuba wanda yake wakaci na muktari insida'ul fajri tsagewa alhijri ya bude almu'taribi wanda an mai bijira ma'ana wanda an mai watsuwa bin ziya'i da haske wannan ya nuna ba kenan ba kaziri ba swadiki wannan shine wakacinta alfijir wanda yake mai watsuwa bibbiya da haske fi a ƙasar mashriq a cikin mahi nisan gabas ya an ce gabas makullar rana zahiban yana mai tahiya min alƙiblati daga alƙibla ila duburin alƙibla zuwa ga bayan alƙibla hatta yartafi'a har Hashi daga sama faya umu ya gami al'ubka sakanni to anan cewa infida'ul hajiri, al ne da bid-diya'i a ƙasar mashriq zahiban min al ila dubul al hatta yartafi a fa yaqumul ufuka wannan ya nuna mai risala ya yi aiki da wato in bagirin da yake ya yi aiki da bagirin da yake ya gwada kairawan yana cikin magrib shi yasa malaman usulul fiƙi suka ce duk wanda zai karatu littafi bai kamata ya karanta shi ba sai yana da masaniya da niƙaƙar hamka domin a wannan magana da mirsala ya nan idan mutumin indonesia ya ɗauko risala ya duba to zai ga abin ya zo mai birkici domin maganar da ya ce fa'awar waktiya al'insida'ul fajri al-mutar ya diya ihi a ƙasar mashrik zahiban min al-ƙiblati ila duburin ƙibla hatta yartafi'a fa yaqumu al-ufuq domin shi mutum mai wanda rusi ga wanda magana da an kai to shi almijin hoya mai kai tambayi to an ce mai haka to kaga idan bai san mazaunin mai risala ba to bai gane wanda nasu don haka ya yi amfani da inda yake wajen karantar da ilimin addini don haka duk littayen da an ka rubuta in za a karanta shi lalle ne ka san masabin mai littafin ka san aƙidan mai littafin ka san bi'an mai littafin ka san mahalli ne idan baka san waɗanda ba to za ɗaya za ka yi baka gane komi ba domin in ka san mazhabinsa in ya magana sai ka ce eh, ban damu ba ilimi na karatu na san mazhabinsa in ka sa aqida sai iya zo da wani abu sai ka ce a'a ba nan nake ba nan nake ba in ka san muhalli da iya magana sai ka ce a'a yayi wa magana da don wurin zama ne kaza wanda ya faɗi shi wani zama ne haka yake har da hadisan ma'aiki yana faruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tastaqbilu qiblata bi mawla aw ga'id walakin shariqu aw gari kakku wasanci alƙibla da bauni ko bayan gari sai dai ku rubi gabas ko ku rubi yamma shi dan Najeriya ya an kace mai kai dubi alƙibla da bauli kuma yan gari amma dubi gabar ko ma. Ka eh? kaga wannan ya nuna sai mutum ya san mazaunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙibla tana ina ga inda yake to kaga shi yasa dole na sai mutum ya san waɗannan abubuwa sannan akwai abin da za ka iya ga rubutun marubuci bi'a ta ɗaukai mutanen da ya rayu cikin su bai sanin sadda ya rubuta wani abu domin biya ga sunan cike sannan maka san zamani ne ba sai ka ɗauki wani abu da ke yanzu shi mai risala can ƙarshe akwai inda ya ce kada a zo da kasuwanci ila arzu sudan arzu sudan nuna ba ka a tawo da abin sai an karhanci hakan don da wani lokaci a galibinmu mafi yawa musulmi na ba Ya an ka tawo da shi musulmin da ya tsallako to don yin kasuwanci yana ya shar sara ce to kaga in ka san wannan lokaci ba an ki a zo da kasuwanci nan ba a'a ana tare rayuwar musulmi don kashe halaka Allah ya gani da mu wa akhirul waqti ƙarshen lokaci na subahin al-isfar fefefe bayyane wato ƙarshen lokacin sallar asuba to a samu fefefe bayyane waye allazi iza sallama minha wannan da zai idan mutum ya sallama daga sallar asuba hajibu shamsi abinda ya sha makanci giraren rana ba za sai bayyana da ya sallama ba a samu wani tsawon lokaci sai ishiraki wa ma bai na hazai ni wasu wa su ulu tsakanin can ilu alhin da nan da nan samu wannan fetete tsakanin su lokaci na wace amma wa abdul zalika amma abin da yi daga wannan awal zuwar kwanka farkon wakaci a yi sallah ga farkon lokaci ya fi domin a nan abinda ya kawo wannan akwai matsala ta hunturu akwai matsala ta bazara don haka ga matsalar hunturu za a samu jinkiri amma shi kuma wannan jinkirin wakaci na lokaci ya ci amma duk abin da a tushe annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya salli subha bi galata annabi na sallar asuba amma da farko, ko duk ga wannan wa alaihi wa zaba khulafa'ur rashidin wa alaihi wa zaba khulafa'ur rashidun ga haka sabon manzo sallallahu alaihi wasallama sai na abubakar sai na umar sai na usmanu sai na ali a wannan sun ka dukuwa yin sallar asuba farkon wakaci bisa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma da farkon da ƙarshen duka wakaci na mai yalwa amma farkon lokaci shi ya fi. wannan shi ne abin da. an kai magana akan wakacin farko ga asuba mhm. hau kusa ha to me zance maka bana da bayani gashi nan tsayi na ta faɗi ai wuri ya waye wuri ya fetete a kai so eh? a to shi ke dole sai ku sani inda ba a yawan kuna sani wai wata rana yana gombe ina tafsirin usman na ce tare usman sai ni ce an sha ruwa sun cika shiga gida ka ce a baka horo-horo ka kawo sai dai wani ya bude baki horo-horo ya ka jira a kawo shi gani sai da ya ɗauko horhoron turki sai ce oho ruwan turki sai ce abubuwa so mu zo wakatun zuwa lokacin azhar shi kuma farkon lokacin ta muktari idza zalati shamsu an kabili sama idan rana ta gwamta daga an ta sama shi ko kusan shi ba ko wa hada zillu fi ziyada ilwa ta daga cikin karuwa kenan idan rana ta yi maili ilwa ta shiga karuwa to an kai ga lokacin sallar azhar to amma fa وينتهب أنت أن تؤخر أي جنكين الزهر في صيف الوقت بقرة إلى أن يزيد كل شيء ذل كل شيء ربعه ya zama inuwa komi ta ƙaru bisa ga inuwar da ta gwabta kanta ta ƙaru da rubu'insa ba a da zillin lazi zala alaihi bayan inuwa wannan da rana ta gwabta kansa muna tare da kuwa to a nan abinda ake magana nan jinkiri wakacin bazara amma ban da lokacin hutu wannan jinkirin kuma akwai shi a to akwai kuma afzalar nan in inuwa ta ƙaru wato ta kowane abu abin da ake inuwa kamar ɗan adam ta kai rufinsa bayan an cire inuwar da rana ta gwabta mai to wannan ne gwargwado wanda ake nema a sallaci sallar azhar kuma an yi cikin lokaci ko mutane yaya za a yi a samu haka in rana ta gwabta an ka cire zullu zawali to idan an ka lissafta wato rubul kama abin da za a samu qadmun wa nisfu qadmun wa rub wannan ne abin da ake son a samu to amma idan ana son a yi jinkiri don a haɗu sai a samu salatu a ƙadamin wa nisfu Waƙila, ina المراد sahabu إنما يستحب ذلك an so wannan a cikin masallatai liyujirka nasu salata hmm. don mutane su riski sallah wannan shi yasa an kaso haka yawan gajin kiri ga masallatai don mutane su riski sallah kenan sai a ƙara da rub ilƙama na jinkiri wa amma rajulu amma namiji fi khasu ta nafsi a cikin keɓanta kansa wata nufa su ke fi hasa ta yi fa a wani wakti lahu in mutum ba jam'i za a yi ba shi shi kaɗai da sallah to farkon lokaci ya yi gari to in yake jinkiri za shi ni a fa'ida na fa'ida ta tafi ba fa'ida cikin jinkiri wakila amma bin shirtar harri amma a cikin tsananin zahiyar rana to fal abdan lahu abin da ya garai an yi wuri biha ya sanya ya da sallah ta azhar wa in kana wahadahu muna tare da kuwa ko da shi ɗaya na don haka nan ibradi ya shigar da jam'i ya shigar da muradi don mi don annabi sallallahu alaihi wasallama ai abin da yake cewa liqauli liqauli nabi sallallahu alaihi wasallama ubridu bis salah fa inna shiddatal harri min fahi jahannam ku jinkirta masalla lalle tsananin zahiya lalahi yana daga cikin yashin jahannama jahannama ta gyasa amin to maruma sun yi kai sun kawo akan abridu ko sun ka ce a'a ai wannan abridu din nan ai wawul jam'i yana nihin masu sallar jam'i wasu maruma suka ce a'a annabi na magana da al'umma ne don haka da mutum guda da jam'i sun shiga Allah shiga nan da mu wa akhirul waqti ƙarshen lokaci an yasira zilla an yasira zillu kullu shay'in mithluhu abin da a ƙarshe na wakaci in wata kowar irin abu ta kai a washi amma wa ba a da zilli nisfin nahari bayan an cire inuwar rabin rana don haka ya an ka ce wannan ta rabin rana to shi kenan wannan ya samu in ta kai tsawon mutum to an kai ga wakacin da ya cancanta to nan alif sallallahu alaihi sallama ya yi magana cewa إذا اشتد الهو فأبلغوا عن الصلاة وإن اشتد الهو من فهم جهنم to kuma nan akwai hadisi wanda ke magana alaihi sallallahu alaihi wasallama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yusalli az-zuhra bil hajra waqt ishtijaj al-har annabi na sallah ta azar da garjin rana wakacin da rana take matsawa to wannan hadisi wannan hadisi an shahe shi da wancan hadisi na abin mun gane karatu Allah gane da mu wa awwal waqt al-asr farkon waqtin al-asr akhir waqt az-zuhr wakacin da duk azhar lokacin da ya kai hammu tari a kai ƙarshe to shi ko shi a farkon wakacin la'asar don haka shi ta kaji ana ce musu tare ka sanyi da azhar su su tare da lokaci magariba da shi su tare da lokaci domin in la'asar ta isa an ka gama kiran la'asar in kai ya kama ka sallaci sallar azhar baka saba ba kowa ba kuma kai laifin ba Ta yi azar cikin lokaci muktari Ta yi la'asar cikin lokaci muktari na farko wa akhiruhu karshen sa an yi yasiru dhillu kulli shay karshen wakacin la'asar ilo komai ta kasance mislahu a mislaihi misali na biyu ba a da zillu nufin na bayan inuwar rabin rana mula tare da kowa wannan shi ne wakacin azhar a wakacin la'asar to ga wata wakila kuma an ce Idan idza taqabalta shamsa idan ka huskanci rana da washika da huskarka wa anta qa'imun ghayru munakkisin ga ka kana tsaye kai baka sunkuye kanka ba muna kasar asaka baka sunkuye da kanka ba wala mu la'adi alamu baka wata da shi kasa ba fa in nazarta in kai dubi ila shan zuwa ga rana bi basarika da ganinka faqad dakhala al-waqt haqiqa waqti ya shigo wa in lam tara amma in ba ga rana ba bi basarika da ganinka fa lam yadkhul al lokaci bai shigo ba muna tare da kuwa wannan abin da an ka faɗa ke nan to wa in zalat an ba sarika in ta jiɗa ganinta faƙar ta matkar duhu da lokacin shigar lokaci ya riga ya yiwu ya yi ta makoni muna tare kuwa to a nan ah, in an ka rubuta littafi littafin na an ka samu maluma masana sun sharhace shi to in ka ga duk abin da bai littafin ya rubuta an bashi lahiya lau ba a taba shi ba to littafin gaba ɗai ingantacce na amma ya akwai motsi to ana samu an taba wani abu muna tare da kuwa wagga magana wakila izasta ƙabalta shamsa bi wajtika wa an ta ƙa'imin gairu mana kisar a saka wala mu ɗa ɗaya lahu fa in nazarta ila shamsi masarika faƙad da halar wakatu wa in lam tara hali masarika ولم يدخل ولم يدخل الوقت وإن نزلت عن بصرك فقد تمت دخول الوقت وقد مجانا da bakin wakila an yi musunta a ƙarshe abin zai da ƙayarwa ne malamai sun yi musunta aka ce musu don suka ce don ba a san wanda adda wannan ƙauni ba mun yi magana da fi shekaran jiya duk ƙaunin da ka jiya na masan malik ka kama tun daga littafin akwabari iziya ita risalar askari a ƙarabu muktasar khalil mudawwana nazmi duka su ne zahu salik su tuhatul hukam su lamitu zakaki ga sunan da yawa duk ƙaunin da kaji an faɗi in ka bi wanda ya karanci masani yana faɗa maka wani kowa na gawa ya samo gawa ne shi ko samo gawa ne to wadda magana sun ka ce ba a san wakwa ita ba muna tare da ku saboda yadda mutane na hauka suna sa kansu inda ba harkar su ba to shi da ake wallazi wata malikulu kuna tare kuwa ba haɗe ke da wancan ba wannan zai wasu maliku rahim horwa. allal wakata fiha wakati a cikinta ita sallar asar malin tasar shams daga wancan abin da muka waɗa maka muna tare kuwa wa awwal waqtul asr akhir waqtul zuhur wa akhiru an yasira zillu kullu shai. مثليه بعد ظل نصف النهار تولى توالذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لن تصفر الشرس ما تقال أنا بس فتح فتح بقى شو كم كفن شبكه فتح فتح كفن شبكه يلو يلو muna tare ku ko to wannan shine lokacin la'asar don haka ashe ya ce wa rana ka ɗora sadda kanka ko ka ɗora sulkin ko ka ɗora ganin ko za ta ho maka a kauli na wanda kauli da man ƙalibi musallama Allah su gane da oh, alhamdulillah shi الحمد لله mallama ما aka ba an sani kana bacci ko? kaji lokacin da an ka siffanta na farko ko? kaji wanda shi malam Um, a wani zai da ƙawarin tsarewa ne faɗi kuma ko to shi na an ka ce wanga gana cewa in ka zo ga rana ka yi tsaye baka loce kai kan ba baka tar da shi samu ba a rana ka sauka ga idonka to lokacin la'asar ya yi shi na an ka ce wanga magana ba san wanda ya faɗi ta ba to mallam muhammad sani kana magana da wanda ba san wanda ya faɗi ta ba eh, eh. daga lokacin da rana ta kai abin nan ka ta kai misalin ka biyu kana ji ko har zuwa rana ta yi faci to shi a lokacin sallar asar, ka fahimta yanzu da yana da rai da sai ka ce ka ce aka rabu kalla cikin sharhin da an kawa littafin ka an ce wanga kauli da ka kawo ba a san wa faɗai ba cikin magabata sai ce ma aiwa ne faɗai tunda shi bai kare ba sanar eh? da waje ba matsara da kuma mara wani? Eh, ya sai ci ga wanda faɗe shi shi guwa ya ɗau sano shi daga wuri kaza hmm. ka gane karatun Aikaman kaman tulu sulal aqwa bi aqalin tabiqan ma arsu min al hudu. sai dai ku ɗauko shi ku buga misali amma babu kotun da ta taɓa hukunci da shi ni ko har sun gaba ban su ni ba na faɗa mu dan eh yanzu ka gane hotel ka gane hotel ka gane hotel to ba ka ji magana sosai? yana hmm. ce ka gane wannan magana da ka tambaya? ka gane ta ko? to sai mu bari ha'in muka timbo bautan sai mu yi ta hmm. ஆமானித்த வழிகளும் நாளாகவும் தூமரவின் a அஷ்டபலமன் இந்த விழா அல்ல ஐயா கணிசமாக வந்தவை அதுவா இஷா அல்லாவுடனா அளவில் அசுவா சிலைகளும் கல்கம்மா gidamalan faru kuna ne insha Allah bayan sallar isha kamar a aka saba wanda zai mana addu'a ce ta banza lokal gamma akwai masu bukatar zuwa marasa lafiya da gida da asibiti